Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma si za kuma ya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da baba ya kuma eri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar talata 19 ga watan Disamba. Kamar yadda aka ji a shirinmu na asuba bayan labaran duniya, ministan tsaron Najeriya Birgidiya Janar Mansur Dan Ali zai yi ƙarin haske kan dalilin shugaban Najeriya na ƙara wa'adin shugabannin sojojin ƙasar. Baba ku Makeri na tafa da shirin sana dawo lafiya. Sulaimu bar kuma zai shigo da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya yi kashedi a jiya litinin cewar wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar sai dai ya yi alkawarin kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta da tamkar an tada amurka bacci da yake bayyana sabuwar dabararsa ta tsaron ƙasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin washington trump ya bayyana rasha da china a matsayin babban damuwarsa yana cewar ƙasashen biyu suna ƙalubalantar darajar amurka da tasirinta da kuma arzikinta. amma ya yi alkawarin washington karkashin jagorancinsa ba za ta ja da baya ba trump ya ce sabuwar dabarar tsaron ƙasa wanda ya bayyana a matsayin sake komawa ga hikimar iyayen ƙasa za ta zama ta farke ko kuma taswirar ci gaban amurka a halin da ake ciki kuma gwamnatin shugaba trump ta yi amfani da karfinta na hawan kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya a jiya litinin tare da wato inda ta tare kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar wanda ya yi watsi da shawarar da amurka ta yi na ɗaukar birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila da kuma mayar da ofishin jakadancinta a wurin babu wata ƙasa da za ta faɗa wa amurka inda za ta kai ofishin jakadancinta in ji jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley shugaban ƙasar siriya bashar al-assad ya bayyana nadamarsa kan cijewar shirin shiga tsakanin ɓangarorin da ke adawa a siriya a geneva wanda majalisar ɗinkin duniya ta shirya a makon da ya gabata sai dai yana kyautata zaton samun kyakkyawan sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi a cikin watan fabrairun shekara 2018 a birnin soci da rasha za ta ɗauki nauyin yin ta waɗanda ake tattaunawa da su a geneva 'yan adawar siriya ba su wakiltar mutanen siriya kuma an yi wannan tattaunawa har na tsawon shekaru uku amma babu wata nasarar da aka samu a geneva asad ya faɗa wa manema labarai hakan a da safiyar jiya litini a birnin da masu sai dai yana fatan akwai rawar da majalisar ɗinkin duniya za ta iya takawa nan gaba a shirin na zaman lafiyar siriya shirin tattaunawar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin siriya ya yi ta zama sau takwas a geneva amma babu wata nasarar kirki da aka samu wannan ne kuma ya yi dalilin wata tattaunawa a wannan makon a birnin new york tsakanin manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya stefanin de mistura da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashe hausa na murya amurka a birnin washington dc kweta babban birnin lardin balochistan na ƙasar pakistan ya sake shiga labaran duniya biyo bayan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu da suka kai wa wani coci mai cike da jama'a hari a ranar lahadi an kashe mabiya addinin kirista a cikin wannan harin kana wasu suka jikata kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar yada labaranta ta amak sai dai ba ta ba wata shaida da ke tabbatar da wannan ikirari nata ba masana aikin soji a pakistan suna ganin ana samun karuwan ayyukan ta'addanci a baluchistan a cikin wannan lokaci amma kuma sun ce akwai karancin shaida ko kuma ma babu wata shaidar da ke tabbatar da akwai mayakan isis a cikin wannan gundumar jam'iyya mai mulkin afirka ta kudu anc ta zaɓi ramaphosa a matsayin sabon shugabanta yanzu ramafansa ne ake masa ganin ɗan takarar da ke kan gaba da zai iya zama shugaban afirka ta kudu idan aka gudanar da zaɓe a shekarar 2019 ya yi nasara ne akan tsohuwar minista nkosuzuma zuma kusan wakilai dubu biyar na jam'iyyar anc ne suka zaɓi shugaban jam'iyyar na yanzu a babban taron jam'iyyar da aka yi a johannesburg Ramaphosa ya gaji shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma wanda ya sauka daga shugabancin jama'iyyar a yayin da yake fuskantar abun fallasa na rashin wato na rashawa da dama. Zuma ya ci gaba da zai ci gaba da shugabancin Afirka ta kudu har zuwa shekarar 2019. jam'iyyar anc ita ce ke lashe duk wani zaben da ake yi a kasar tun bayan da aka kawo ƙarshen mulkin farfata fata marasa rinjaye a shekarar 1994 jirgin ƙasa na amtrak ya goce a jihar washington da ke arewa maso yammacin amurka a jiya litinin a karon farko da ya fara bin sabuwar hanya inda taragun jirgin guda uku suka faɗi a kan babban hanyar zirga-zirgar motoci da ke hada jihohin kasar kuma suka kashe mutane uku jami'ai a yankin sun ce sama da mutane 100 ne suka jikata yayin da taragon goma sha uku cikin taragon goma na jirgin goma sha hudu da suka goce daga layin dogo mai magana da yawon jami'an sintiri na jihar washington brook boya ta ce motoci biyar da wasu motocin daukar kaya guda, biyu ne taragon jirgin da suka goce suka taba su wasu masu tukan motoci kuma sun jikata amma kuma dai babu wanda ya mutu a cewar hukumomin wannan hadarin ya yi matukar muni a cewar kakakin 'yan sandan karamin hukumar da ake kira a troya wanda yake faɗawa wa manema labarai labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. To bari mu fara yada zangon daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Aliyu Murabus ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa bayanin dalilan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ƙara wa'adin shugabannin sojojin ƙasar. General Mansur Dan Ali shine ministan tsaro na Najeriya kuma ya mun ƙarin haske dangane da dalilan da suka sa shugaba Muhammadu Buhari ya yanke wannan shawara. to kamar yadda bayani ya nuna mai girma shugaban kasar najeriya ya yi nazari a kan abubuwa da yawa ya duba ya gani cewa a dukkan su abubuwan da ya yi nazari a kansu ya ga su waɗannan mutane su yi ƙoƙari a cikinsu akwai maganar waɗanda ake na da 'yan da gabacin Najeriya da kuma kudu maso kudu inda ake abin nan fama da su masu fama da abin nan na mai. Haka kuma a cikin ƙasa gaba ɗaya irin wurare da yawa da yawa an samu tashin hankalola waɗanda su waɗannan jami'an soja sun yi ƙoƙari irin yadda ba zata ba ma sun wuce haka. To shi yasa ya duba ya ga cewa yadda constitution ya bashi dama to yana da dama ya ƙara musu nawa nasu a gaba to abin da ya faru kenan amma wannan karin da aka yi musu ya zo daidai lokacin da ake cewa kwararru da masana suna ganin cewa bai kamata ana karawa batun da har yanzu matsalolin da ake gani a zahiri suna ci gaba da kawo cikas game da fafutukar nasarar da najeriya ke son ta samu wurin yaƙi da ta'addanci to mallam umar ka san an ce a bara da ka sani ya fi wanda baka sani ba ko ba haka aka ce ba so abinda muka gani a zahiri dai gwargwado dai sun iyakar kokarin su ta haka ne mu ko aka ba da shawarar cewa a bar su su kara ja gaba mu gani mu ga ko za a samu karshen wannan al'amari masu bincike suna nuna cewar ko zamanin da ana yaƙi na duniya akwai lokutan da aka canza askarawan soji sau gurin biyar saboda kasawa da ake gani ta bayyana me zai hana najeriya ma ta yi irin wannan canjin domin ko a gwada wasu waɗanda kuma dama akwai masu bukata ko sun cancanci a ƙara musu girma amma ajiyoyin nan ya sa ba a ƙara ma kowa girma ba kawo yanzu wai ba iya canza ba ne kamar lokaci ana kaga in aka shiga extra time lokaci ana bari kowane lokaci an ga cewa ya cancanta za a yi amma da an ƙara ne cewa saboda a ja gaba a gani cewa shin abin da ake fama da shi ko zai ci gaba ya nare cikin lokaci mai zuwa wanda muke ganin cewa haka su maɗin sun san da cewa za su ƙara ƙaimi su gani cewa abubuwan da ake cewa su yi din sun yi amma wai don magana yaƙi a ko cikin yaƙi ana iya canza a ko yaushe yanzu kamar ko shekaran jaba mun canza shi kwamanda na abin nan din ba na eh, shi mai duguri so wannan ba wani abu sabon abu ne kuma ana yi din a ko yaushe kuma za a iya yin wannan canjin General Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bani shugaba Muhammadu Buhari ya bada amincewarsa na wa shugabannin sojojin Najeriya wa'adi na aikin da aka ba su a kasar. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna na gwamna ga ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa. Wannan yi yake kuma a gaida Umar kafin mu ci gaba ga wannan. نمدح صاحب القبول نمدح ندق الطبول dai da mutanen sudan an ce taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu kuma bari mu koma gefe guda babai yakubu makeri ya ci gaba da gabatar mana da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A wancan mako shirin namu ya zo ƙarshe ne inda bakonmu Ahmad Tijani Muhammad muƙaddashin shugaban hukumar kada hatsira ta jihar Kano yake faɗin cewa idan aka kama direba da laifi kafin a kai shi caji ofis a kan laifin da ya aikata sai an bincike shi kuma an gano ba shi da wata takarda a hannunsa da hukuma za ta iya karɓa don tabbatar da zai kawo kansa a caji ofis. akan haka ne kuma wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya ci gaba da yi masa tambaya yana cewar idan ba ko lamba ba yanzu kake zuwa ko kan daukar lamba hmm. ai ba mu an san lamba saboda numban ita ne identification na motan aka cire ta to ai an so mu a dokan mu ba mu cire numban mutum a misali eh. yanzu kake cewa kukan ɗaukar namba eh. a kai wannan sako na gida eh. cewa ga waɗanda suka hmm. gudu ba kai baka gudu ba da haka na zama nama ba wai nama ba ne ai maimakon mu ce oke mun dawo da kai ofis kana da lasin muna iya ansa ka ci gaba da harkokinka ko ba gane ba kana da takardun mota ana iya ansa kuma muka ansi takardun na an rubuta da inda ka je a Najeriya ka ji duniya ma zai nuna cewa takardunka na mota tana wurin mu gashi a rubuce ga komi detail ɗinta in ma lasin ya kamar lasin ne kake rike da shi so ba maganan ka zama an wannan an ka dama ya ka dai lasin ne na mai laifi yawa wanda wanda ake tuhuma yawa wanda ake tuhuma hmm. kuma da ka je kai kiliyarin haka zaka zo ka shi abin ka ba wani duk maganan da muke shi ne akan waɗanda suke tuka motoci akan titina wai hakan ya nuna sauran mutane da suke tafiya akan hanya ko a gefenta ba sa cikin huruminku akan harkar aiki kenan eh to ayro safety ya kace hmm. ko na ɗan ƙasa ko na keke ko na mashin ko na mota ko na menene ma ya shafi shi sa muka tashi da yanzu haka ai kusan kowane lokaci muna shiga makarantu firamare da secondary schools domin mu wayar da kansu inda ake amfani da hanya wurin tsallake hanya in ka zo kana tafiya a hanya din ta ina wani gefe kai kamata ka bi wa hannu wani kama duk inda ana wayar da kansu so har wanda suke tafiya a ƙasa muka je magana public enlightenment namu da wanda suke kasa da wanda suke keke da wanda suke mota duk gaba ɗaya ake wayar da kawunan su su fahimci me ake bukatan su yi me kuma ba bukatan su yi akan hanya kamar wanda ke tafiya a ƙasa ba a so ya ba traffic baya kamar ya ya juya ma ya juya ma mota baya mm. tunda tana bai san abin da ke zuwa bayansa ba mm. wani motan tana iya zuwa ta kwashe shi ta ba mashin na iya zuwa bige shi ta ba shi bai sani ba da ba na yake so hmm. ana so kana tafiya ga kallon motar da take hawa yawa direction sai ta koma layin da inda za ku ringa hada mota ido da mota yawa hmm. shi direba kana kallon sa yana kallon ka kai ma kana kallon sa hmm. in ka ga mota ta kuce ta nufo ka ka kana iya tserewa a guje kuma in kana tafi da yaro shi ma a matsayin ka na babba ba za ka rike shi a hannun mu. a hannun bangaren da mota take hmm. za ka sa shi can gefen da irin wa'ina da abubuwa ana ana yan kasan ma ana gaya musu kowanne ga tarbiyyar da ya kamata ya bi in yana kan hanya saboda a sami sauƙin asura. Ranka da eh, wannan abin da kake faɗa har kuna tsirga can yankunan karkara kuwa inda yawanci zaka ga anan ne ake samun wannan highways din kuma ma anan ne direbobi suka fi gudu zaka ga can riga ta a gefen titi ko kuma wani kauye da sauransu muna yi wani ai shi sa yanzu kamar yanzu nake ga maka in ka tashi daga nan zuwa Zaria ai zuwa Kaduna muna da wurin unit guda biyar ai duk akan hanya akan highway suke kuma duk a karkaran suke kuma suna nan suna iyaka kokarin su ina nufin kamar jami'an ku sukan shiga wani ƙauye su sai samu mai anguwa su ce a tara musu mutane misali tunda magana ce ta abin da kuke cewa enlightenment eh, waya da kan jama'a misali su ce har ma banda wannan ma har muna cewa muka je irin waɗannan wurin mukan ce su tattaro mana mutane domin muna ba su training na inda an sami hatsari a su mutum biyu ko uku cikinsu suna iya taimaka ma wanda suka sami accident ne. muna yin wannan tare da air red cross muna da su ƙauyuka ƙauyuka musamman wanda suke kan haro sai mu je mu sami riga ko mu sami eh, dakaci a ba mu mutane ko biyar ko goma sai mai train na saboda wani lokaci sai tsakan dare za a sami accident kusa da su kafin a kira mu mu zo daga nesa su da yake yan gari ne suna kusa suna iya ba da taimakon gaggawa to muna wannan banda waye da kansu a training da su haka ne kuma muka kawo ƙarshen hiran wakilinmu Mahmudu Kwari da Ahmad Tijjani Muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsin ta jihar Kano. Kuma muna mika dubun godiya ga bakon namu da wakilinmu na Kano. A sabon mako shirin a dawo lafiya zai duba wani bangare na abubuwa da ke haddasa irin ababen hawa da yake sanadiyan asarar rayuka masu tilin yawa a ƙasashenmu. Masu saurare a nan zan dakata kuma miƙa godiya ta musamman ga shugabannin da muka tattauna da su akan wannan shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Daga nan Washington DC, Baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu kuma ga silimin Muni Barma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Matakin shugaba Donald Trump na amincewa birnin Jerusalem a matsayin babban birnin kasar Isra'ila na daga cikin manyan labaran da ke ci gaba da daukar hankalin jaridun jamhuriyar Nijar. Jaridar Le de l'Histoire ta ruwaito cewa shugaban na amurka na kallon wannan mataki a matsayin wani yunkurin cika magoya bayansa ɗaya daga cikin alkawulan da ya ɗauka a lokacin yakin zaɓe to amma a zahirin gaskiya mallakawa isra'ila birnin kudus wani babban cin fuska ne ga falasɗinawa saboda haka dukkan ƙasashen musulmi ke zargin shugaba trump da laifin rura wutar rikici a gabas ta tsakiya jaridar lanketar ta ruwaito cewa an fara shirye-shiryen gurfanar da sojojin da mahukuntan nijar ke zargi da yunkurin juyin mulki bayan shafa shekaru biyu cur kulle a gidan yari waɗannan sojoji kimanin sha biyu da suka hada da wani janar da wani lattana za su fuskanci kotun hukunta laifukan soja a ranar 8 ga watan janairun 2018 kuma duk wanda alkali ya kama da laifin da ake zargin sojojin da aikatawa zai fuskanci hukuncin zaman kasar rai da rai in ji lanketar lukanar amfiri ta bayyana cewa kwayar cutar rarrabuwar kawuna na ci gaba da harbin jam'iyyun siyasa a jamhuriyar niger jam'iyya ta baya-baya da ta fada cikin rikicin shugabanci ita ce jam'iyyar mpr jamhuriya wacce yanzu haka shugabanninta na reshen yamai ke kokarin ba hamata iska yayin da gwamnan yamai da makardabansa ke cewa suke da jam'iyya a ɗaya ɓangare tsohon kakakin majalisar dokoki ahmadu salihu da magoya bayansa sun ce da sake abin da ke nufin ana shirin karambata tsakanin waɗannan ɓangarori da tuni suka fara tayar da magoya baya daga bacci jaridar le monde aujourd'hui ta zo da labarin wani mummunan tashin hankalin da aka fuskanta a makon jiya a birnin yamai inda wata tanka shaƙe da mai ta kama da wuta a daidai lokacin da take sauke mai a wani gidan mai da ke unguwar site chinoise awoyi fiye da biyu aka yi jami'an kwana-kwana na fama da wannan gobara kafin daga bisani su na filin jirgin saman jori hamani su kai musu ɗauki to amma an yi sa'a ba a samu asarar rai ba in banda wani mutum guda da ta ƙona jaridar ta ce faruwar wannan al'amari wani abu ne da ya sake farfado da muhawara a game da yadda ake gina gidajen mai a kulliyomin a birnin ya mai cikin yanayi irin na kara zube sule mummuni barma muryar amurka daga ya mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi Amerika. Sunana Kasimu Aliyu Asada, donon matasan Asada a jihar Sokoto. Mimba a kungiyar 'yan matasan 'yan kasuwa ta jihar Sokoto. Alhamdulillah ina karawa Allah godiya da yadda an zaɓi jihar Kano da zan za a yi taro wanda ya danganci jawo hankalin matasa game da yawaitar shaye-shaye da suke yi a wannan ƙasa tamu ta najeriya musamman arewacin najeriya to ina roƙon allah ya sa wannan taro da za a yi ya tsara kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman ga matasanmu da aka yi a kan lassa wannan jawaban su shiga kunnuwansu kuma muna roƙon allah ya ƙara shirya samu su ya zama wannan shaye-shaye da suke ya zama an kai ƙarshe wannan lamari da fatan Allah ya kare shi samun matasan mu Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa da Mare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Matsalar shan kayan maye wannan matsala matsala ce babba musamman a Najeriya, inda aka maida shan barasa da shan wiwi haɗa da hodar Iblis game da ƙwayoyi da irin maganin inin maganin mura tamkar abu ne na ado. Saboda haka wannan matsala tana da girman gaske. kuma zalunci shugabanni suke kawo yawancin shaye-shaye da ake fuskanta a ƙasar nan zalunci inda aka wawushe dukiyar al'umma matasa suka zama ba aikin yi yawancin matasan nan suna shan kayan maye ne saboda mancewa da talauci da bala'in da azzaluman shugabanni suka jefa su a ciki su ma shugabannin ba a bar su a baya ba mafi yawansu suna ɗirkar barasa suna shan wiwi suna shan hodar iblis shi yasa sai ka gansu idanunsu jajajir ba su da tausayi a zalumai kuma barayi haka kenan dauda ba ta wanke dauda gera kayanka baffa adamare fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawa najeriya assalamu alaikum Assalamu alaikum biyoyi Hausa sunana Muhammad Sani babban rami mai shege local government ne gaske. A Allah biyo a muna son ka ita mana da saƙonmu ga mai girma shugaban ƙasa Muhammad Buhari da zagayewa haihuwarki shekara saba'in inda biyar. Allah ya ƙara marayu shi albarka kuma ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma Allah shi ba ikon cika shekara huɗu nan gaba bisa karagar mulki da ƙwarin gwiwa irin lafiya irin ta shekara arba'in da shekara arba'in fatanmu da kiraye kiraye mu gaban ƙasa muhammadu buhari don allah sai ya mu hanyar mu da ta tashi da kwanta gora zuwa jaba wallahi ta yi mummunan lalacewa kuma talakawa na faɗa wahala a wannan hanyar suna fara dukiyoyi motoci na faɗuwa mutane na jin ciwo kayansu na halaka musamman daga kwantagora zuwa kaburgi a kone wuri da yanki kwalbati ne wallahi ana bakar wahala wurin muna son mai girma shugaban kasa a tausaya muna gyara muna wannan hanya To yanzu kuma ga Baba Makeri ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaban amurka donald trump ya yi kashedi a jiyar litinin cewar wasu abokan gaba suna kalubalantar karfin kasar sai dai ya yi alkawarin cewa kasar za ta yi amfani da duk wani makami nata ta magance abin da ya kwatanta tamkar ta da amurka daga barci da yake bayyana sabuwar dabararsa ta tsaron kasa a cikin jawabi da ya gabatar a birnin washington trump ya bayyana rasha da china a matsayin babban damuwarsa yana cewar kasashen biyu suna kalubalanta darajar amurka da tasirinta da kuma arzikinta amma ya yi alkawarin amurka karkashin jagorancinsa ba za ta ja da baya ba shugaban kasar siriya bashar assad ya bayyana nadamarsa ga cijewar shirin shiga tsakanin ɓangarorin adawar siriya a geneva da majalisar ɗinkin duniya ya ta shirya a makon da ya gabata sai dai yana kyauta da zaton samun kyakkyawar sakamako a tattaunawar zaman lafiya da za a yi cikin watan fabrairun shekarar 2018 a birnin soci da rasha take daukar nauyi waɗanda ake tattaunawa da su a geneva 'yan adawan siriya ba su wakiltar mutanen siriya kuma an yi wannan tattaunawa har na tsawon shekaru uku amma babu wata nasara da geneva ta yi in ji asad yana faɗawa manema labarai a jiya litinin a birnin damascus kenan sai dai ya yi zaton akwai rawar da majalisar ɗinkin duniya za ta iya takawa nan gaba a shirin zaman lafiyar siriya kwaita babban birnin lardin balochistan na kasar pakistan ya sake shiga labaran duniya biyo bayan wasu 'yan kunar bakin wake su biyu wanda suka kai wa wani coci mai cike da jama'a hari a ranar lahadi an kashe mabiya addinin kirista cikin wannan harin kana wasu kuma suka jikata kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan harin ta kafar yada labaranta ta amak to masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma baba makeri da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injinin mu na wannan lokacin great bonds ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma anjima.